bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke na rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba yau biyar ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna alwabil sayyid min alkalimi tayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljawziya wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 751 kuma wannan shine darasinmu na goma sha uku inda za mu tashi akan تعظيم المناهي manahi abubuwa guda biyu da ibn القيم yake magana akan su waɗanda su ne suke sabbabawa zuciya istiqama wato daidaito akan hanyar Allah wanda yayi magana akan na farko da shine ta'zimul amr girmama umarnin Allah ta'ala da kokarin aiwatar da shi kamar yanda Allah ta'ala ya bukaci ko ya nemi bawa da yayi abu na biyu wanda shi ne kira ta'azimul manahi girmama ko ganin girman abubuwan da Allah ta'ala ya hana ta yaya za ka ga girman abubuwan da Allah ta'ala ya hana ya haramta shi ne zai yi magana hanyoyin da bawa zai kasance idan ya kula da su ya kiyaye to za su yi masa jagoranci zuwa ga kaucewa abubuwan da Allah ta'ala ya hana wanda wannan shi ne ganin girman abin da Allah ta'ala ya ce a bari ya ce wa amma alamatu ta'zimul manahi amma alamomin girmama abubuwan da Allah ya hana ya haramta falhirsu ala taba'udi min mazanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha yin kwadayi da kokari wajen nisantar mazanniha guraren da ake zaton samuwar waɗannan abubuwa na hani din wa asbabiha da sababban da suke jawo su wa ma ya da'u ilaiha da abinda zai kira mutum ko ya ja shi zuwa gare su wa mujanabati kulle wasilatin tuqarribu minha da nisantar dukkan wata hanya wacce za ta kusantar da mutum zuwa ga abinda Allah ya haramta kaman ya rubo min min al-amakin allati fiha as-suwar allati taqa'u biha al-fitnatu khashyata al biha kamar mutumin da yake gujewa yake gudu ya bar guraren da suke da wasu hotuna ko wasu mutane masu kyan sha'awa masu jan mutum zuwa ga sha'awa wanda ake gudun kada a fitinu da su allati ta kawo bihal wanda fitina ta kan faru ta hanyar su khashiyata liftitani biha don gudun ka a fitinu da waɗannan wato surori wa an da ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'as kuma ya bar abinda ba laifi a cikinsa wato mubah ne ya guje wa mubah abin da yake halal ne dan gudun kada ya fada cikin abin da yake haramun wa an yujalib al-fudul min al-mubahat kuma ya nisanci rara daga abubuwan da aka hana aka halatta khashiyat al-wuqu' fil makruhat dan gudun kada ya je ya fada cikin abin da yake makaruhi ne wa mujanabati man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilayha da kuma nisantar wanda yake fitowa karara yana nuna saban Allah wato yana fitowa karara yana saban Allah birtikabi ha az-zama'ir miri anan yana komawa zuwa ga almanahi wanda yake magana akan su da nisantar wanda yake fitowa karara yana nuna shi mai saban Allah ne wayu hasinuha yana kyautata wato yana nuna kyan yin wannan saban waya da ilaiha kuma yana kira zuwa ga wannan saban wa ya biha yana daukan shi abu ne mai sauki wala yubali ma rakiba minha minha kuma bai damu ba kowane irin sabo zai yi daga cikin abubuwan da Allah ya haramta fa inna mukhalatata misliha hadha da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabi malam yace gaurayuwa ko cakudedeniya ko mu'amala da wanda shi wannan shine dabi'arsa shine halinsa to babu shakka wannan zai jawo wa mutum hushin Allah ta'ala zai jawo mutum fushin ubangiji ta'ala wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatuhu babu wanda zai yi wato cakuɗe da wannan shine halin sa wato aikata saban Allah a fili ba tare da yana jin kunyar kowa ba kuma har ma yana kiran mutane zuwa ga aikata wannan sabo to babu wanda zai zauna tare da shi yana mu'amala da shi sai wanda ya zan a zuciyarsa babu ganin girman Allah ta'ala babu ganin girman abubuwan da suke hurumatuhu masu alfarma ne a gurin Allah a kiyaye to mala yana anan ya ambata mana alamomi waɗanda su taimaka mutum wajen ya ga ya tabbatar da wannan abin da malam ya kira ta azimul manahi na farko ya ce alhirsu ala taba'udu min mabaniha wa asbabiha wa ma da'u ilaiha mutum ya guje wa dukkan wasu abubuwa ya guje wa dukkan wani abin da yake ake tsammanin sabuwar saɓon Allah a cikinsa dukkan wani guri wanda zuwa gurin zai sa shi ya zama ya fada cikin saɓon Allah ya guje wa wuraren da ake saɓon Allah ya guje wa abokan da suke jan shi gurin da ake saɓon Allah ya guje wa dukkan wata wasila dukkan wani abin da ta hanyar sa zai saɓa wa Allah wannan yana daga cikin abin da shari'a wato ta sanya shi ka'ida ta sanya shi al'asir shine gujewa abin da yake saban Allah kan ma ka kusance shi shi yasa mu ga wasu laifuffukan Allah ta'ala da cewa kada a kusance su wala taqrabu zina wala taqrabu al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan mu ga ubangiji kakku kusanta kakku kusanta ba wai kada ku yi ba a kada kuma matsa kusa tunda ana matsawa kusa wata rana shaidan zai fizgi mutum har kafarsa ta zame ya fada ciki to kada ma ka ka matso shi yasa a wasu dokokin na ubangiji tilka hududullahi fala taqrabuha wannan dokokin Allah ne kada ku kusance su domin da zarar ka ce za rika kusantar su to wata rana zaka zaka fada ciki to mutum ya nisanci irin wannan za mu ga hadisin hadisin abu sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari da muslim suka roito na mutumin da ya kashe rai 99 ya nemi fatawa a gurin wani mai yawan ibada amma ba mai ilimi ba cewa zai iya ya tuba sai ya nuna masa ba zai yi ba ya tuba tunda da har ya kashe wannan adadi na rayuka to kawai ba makawa sai ya shiga wuta ba yadda za a iya tuba saboda haka sai ya ciki da shi ya zama suka zama ɗari ya samu rawun nan ba to kaga jahilcinsa ya jawo masa to sai ya nemi a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi sai aka nuna masa wani mai ilimi kuma ya dace mai ilimin ne ya gaya masa ga matsalar da yake ciki amma fasto yana so ya tuba shi ga halinsa da ga yadda yake dan daba ne amma zai na so ya daina daba ya daina kakkashe jama'a sai ci to ai ba abin da zai shiga tsakaninka da Allah ta'ala ka kasa tuba to shi ne sai ya gaya masa ya ce to kaga wannan kasar da kake ciki ba kasa bace da za ta taimaka maka kasa ce arzu kasa ce ta miyagun mutane wanda babu wanda zai yi ka in za ka yi kuma za ka samu masu taimaka maka wajen yin abokanka wanda tare kuke yin wannan rashin abin rashin mutuncin duk suna nan sannan kasar da kake ciki ba kasar za ta taimaka maka ba wata babu wata gwamnati tunda har mutum zai kashe rai tara kuma yana ta yawo abinsa a bainar jama'a ya nuna kenan babu wata tsayar gwamnati da take hana mai laifi aikata laifi saboda haka yace to kai kaura ka je wata ƙasa can inda ake bautar Allah ka zauna tare da masu bautar Allah ku bautawa Allah tare to shine yayin da ya fita bai karasa waccan ƙasar da yace abin nan ba sai mutuwa ta zo masa sai ga mala'ikun rahama sun zo daukar ransa ga kuma mala'ikun azaba to mala'ikun azaba suka ce namu ne dan ga rayuwarsa yadda yayi ta cikin aika-aika da kashe rayukan bayan Allah mala'ikun rahama suka ce a zuciyarsa ya gyara saboda haka alkhairi ne a zuciyarsa wannan ciki yake nuna cewa su mala'ikun rahama suna da labarin Allah ya gaya musu cewa zai tuba su kuma mala'ikun azaba ba su sani ba abinda yake wato rekod din da yake hannunsu shi suka sani ba su san cewa akwai wani abu a zuciyarsa na gyara ba da suka zo da abinda suka sani to shine sai Allah ta'ala ya turo da wani mala'ikon asurar mutum ya zo ya yi hukunci tsakaninsu to shine ya zo cewa to a auna tsakanin kasar da ya baro da kuma tsakanin da kasar da zai je ina ya fi kusa sai Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa ga kasar da ya baro cewa ta ja baya kasar da zai je kuma ta matso kusa waccan ta ja baya wanda ta kara matsowa sai ga shi ya fi kusa da wannan da ya fita zai tuba ɗin saboda haka mala'ikun rama suka ce to namu ne suka karɓi ranta a shahid anan yadda shi wannan malami ya ce da shi ya bar wannan gurin saboda wannan gurin ba zai taimaka masa ba shi yasa yana daga cikin hanyoyin da mutum zai yi ya samu sabati idan ya tuba sau tari za ka ji mutane mutum yana cewa yana tuba amma kuma yana komawa ya tuba amma ya kuma komawa ruwa to daga cikin abin da zai taimaka masa ya canza daga yanayin da yake rayuwa a da zuwa wani yanayi da sabo an ya tahawwala min alhalin lati kana alaiha daga cikin abin da zai taimaka masa wajen wannan samun canji din wato akwai canza guri canza unguwa ya canza abokai duk waɗannan za su taimaka masa wajen abinda yake yake kokarin ya samu na sabati ya same shi a sannan yana da cikin abinda zai zai zai kara taimaka masa gauraya da mutanen kirki wanda da ba yayi idan ya kasance da can abokan harkarsa duk mutanen banza ne to ya canza ya dawo cikin mutanen kirki saura yi ce da shi ya je akwai waɗanda suna bautar Allah ya bauta wa Allah tare da su kagwani shi ne gauraya da mutanen kirki zai taimaka masa wajen ya rika koyi da abin da suke kamar yadda ya rika koyi da waɗancan mutanen banza cikin ayyukansu to haka nan su ma waɗannan na kirkin zama da su yau da gobe zai rika ɗaukar ɗabi'unsu yana aikatawa saboda haka halartar masallaci halartar guraren darasi abota da mutanen kirki wanda duk zai taimaka masa wajen ya samu sadati to shi ne nan malam yake cewa ya yi kokari ya nisanci mazanni hawa Asbabi hawa ma yad'u ilaiha dukkan inda ake zaton akwai wannan abun to ya guje shi kar ya je domin wani lokaci mutum yakan jefa kansa cikin ramin halaka da saban Allah da hujjar cewa yana da karfin imani abu ne wanda kusantarsa zai iya jefa shi cikin saban Allah zai iya jefa shi cikin saba Allah amma sai ya ce shi yana da imanin da ba za a ribace shi ba ƙarshe kuma wasu abubuwa su bujiro masa yayin da ya kasance yana tare da waɗannan yana zuwa wannan guri ko yana tare da waɗannan mutane wasu abubuwa su bujiro masa na shugaba waɗanda za su rufe masa ido su raunana masa sa. saboda haka ba a ankara ba sai a ji shi ko dai abinda da yake da sabati akan sai yake da ne akan sai a ji ya fara ya fara ya fara shakkar sa ya fara cewa dole dole dole shi shi abin nan sai ya sake bincike bai bai gamsu ba a karanta masa aya a karanta masa hadisi ce gaskiya shi ya dan samu matsala fa bai gansu ba saboda me saboda ya kudi da masu matsala sauraka dole shi ma zai zama ya samu wannan matsala din akwai hadisi cikin sunan abi dawud da wani hadisi ne sahihi hadisin ibrahim ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sami'a bid dajjal falyana anhu wanda duk ya ji labarin dujjal ya bayyana to ya kara gaba yayin nisa kada ya ce zai je kallo kada ya ce shi mumini ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta magana dujal dujal shi fa ba zai ba zai fada cikin tarkon dujal ba saboda haka ya ce zai tafi kallon dujal annabi ya ce falliyan a anhu ya yi ce shi ya ƙara nisa ya ce fa'inar rajula la ya'ti wa huwa ya sabu annahu mu'min fa yattabi'u mutum zai zo gurinsa yana jin shi mumini ne amma a waye gari sai ya bi shi min ma ya ba'asu min shubuhat saboda irin shubuhat da zai rika kawowa a gabansa ya ga ya ce sama ta yi ruwa ta kece da ruwan sama ya ga ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai ya ga an kawo mutum an raba shi gida biyu da zarto barinsa ɗaya ya faɗi nan ɗaya ya faɗi can kuma ya ce ya tashi ya ga ya tashi sauraka sai yadda cewa eh shi lalle Allah ne ubangiji ne to shi yasa ya ce kada ya je kada ya kusanci abin da yake yana da tattare da shubha to shi ne anan abin da mana yake faɗa ce ya nisanci dukkan gurin da ake zaton akwai sabon Allah a gurin ya nisanci dukkan asbab dukkan asbab waɗanda suke sabbaba wannan sabon Allah ɗin. ya ga ya raba kansa da su wa ma yad'u ilaiha da duk abin da zai kira shi zai ja shi zuwa ga wannan saban Allah din wa mujalabati kulli wasilatin tuqarribu minha dukkan wata hanya da za ta kusantar da shi zuwa ga wannan saban Allah din ya ga cewa ya nisance ta bai kusance ta ba yayi misali yace kamar ya harubu min al-amakin allati fiha as-suwar allati taqa'u biha al-fitna as-suwar anan ba yana nufin kawai hotuna ba suwar yana nufin guraren cakuɗe da mata a suwar ana yana nufin cakuɗe da mata gurin da ake gauraya maza da mata kada ya ce shi yana da iffa yana da kame kai yana da kange kansa kuma wannan baya gabansa ko shi yana da aure kaza kaza kaza saboda aka rika kutsa kansa cikin wannan wannan ba karamin fituwa zai ba wata rana tun yana kai zuciyarsa ne sa wata rana za a samu wacce za ta gallabe shi idan har annabin Allah annabi Yusuf a.s. shi kansa yana cewa illa kai da anni asub'o ilaihin da, ka duba annabin Allah ne ce ya Allah in ba ka raba ni da kaidin matan nan ba sai in karkata to idan har annabin Allah yana cewa zai iya karkata in Allah bai masa katangar karfe tsakaninsa da su ba ina ga wani wanda ba annabi ba shi ya ce shi ya yafi karfin su karkatar da shi ƙarya yake yi saboda haka maganin abin kakkaje kakka kusanta kakka yi kalle-kalle ka kawar da kanka me yasa Allah ce ka rage ganinka kullil mu'minina yaghuddu min absarihim kullil ya yaghudduna min absarihim to shine wannan abin da malam yake nufi a guje wa al'amakin allati fiha suwar suwar yana nufin irin mata haka da sauransu allati ya taka biha alfitna khashiyata liftitana biha khashiyata liftitana biha don gudun kada ya fitini da wannan abu wa an yada ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba's kai ya ma bar abinda babu laifi abinda asalinsa al'aslu fihi annahu mubah al'aslu fihi a ce abin halal ne to amma yana tsoron yawaita ko kusantar wannan halal din zai iya jefa shi kuma wata rana cikin haram to ya kokarin ya guje ma wannan wai hadisi da imamu tirmidhi ya fitar da shi cikin jami'ar tirmidhi da ibnu maja a sunan abu ya'la a musnad hadisin atiyya ibnu urwa as-sa'di annabi sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito cewa ya ce لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية مخافة مما فيه بأس باوا بزي كي matsayin cikakken mumini ba ko cikakken masu tsoron Allah sai ya bar abinda babu laifi domin gudun ya fada cikin abin da yake da laifi hadisi yana da rauni hadisi ne zarifi shi yasa ana ibnu bai kashi a matsayin hadisi ba amma akwai maganganun magabata wanda suke karfafar ta wannan magana kamar abu darda an rawaito irin wannan magana da shi da gare shi yake cewa tamamu takwa? an yattaqi al-abdullah cikar ba wa ya tsoron Allah hatta ya fi mithqali dharra hatta yattaqihu fi mithqali dharra ya ji tsoronsa cikakken tsoronsa hatta akan abin da bai fi kwayar komayya ba matukar dai abin nan sunan shi haramun ya ji tsoron Allah kada ya aiwatar da shi ya ce ah, wa hatta ya turuka ba'da ma yara annahu halal khashyata an yakuna haraman ya guje wa abin da yake ganin halal ne dan tsoron kada fa ya zama haramun ne to kaga wannan yana daidai da abin da hadisin yake faɗa akwai irin wannan magana daga al-Hasan al-Basri shi ma ya ambaci irin wannan cewa bawa cewa ta kawar bawa ba za ta bawa ba zai gushe ba a takawarsa ya zama cikin masu tsoron Allah har sai ya bar abin da yake halal makafat haram hatta ya turuka min alharam min alhalali makafata alharam ma zalat taqwa bil muttaqin hatta taraku kaseeran min alhalali makafat alharam yace ma zalatin taqwa bil muttaqin wato masu tsoron Allah ba su gushe ba wannan tsoron Allah ta tana tare da su har sai da su ta kai sun bar wani abu na halal don gudun kasu su fada cikin haramu hadisin Nu'man ibn Bashir wanda imam bukari da muslim suka ruwaito hadisi mashuri da yake cikin sayar bukari. ده مسلم هنا cikin al'arba'un an إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شك الرائي يرأى حول الحبة يوشك أن يقع فيه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولون cewa ka nisanci كسا شبهاني شبهه duk abin da baka san hukuncinsa ba halal ne ko haram ne baka da masaniya a kansa halal ne ko haram ne shi ake cewa shubuha zai iya zama haram ne amma kai baka sani ba zai iya zama halal ne amma dai baka da wannan abin tabbacin to ka guji irin waɗannan abubuwa yanzu in har irin waɗannan abubuwan za ka riƙa aiwatar da su yau da gobe to za ka fada cikin haram za ka fada cikin haram to duk yana daga hanyoyin da za su sa mutum ya nisanci haram kuma ya kasance mai girmama abin da zama yana girmama abubuwan da Allah ta'ala ya hana sannan ya ce وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات sannan ya nisanci sanci alfuzul wato ranar abin da yake muba wato Allah ta'ala ya halatta maka ka ci ka sha ka sa sutura ka hau abin hawa ka yi gida babba duk Allah ya halatta maka waɗannan abubuwa ya halatta maka ka zauna ka yi wasa da ya'yanka ka yi wasa da abokanka ku yi barkwanci duk ya halatta maka wannan to amma ka rike su ba ta yadda za su kuma shagaltar da kai ba har su hana ka ayyukan da suke wajibi ko kuma su ja ka ka aikata abin da ba daidai ba ka duba duk musulman da wasanni ya yawa a tare da shi wata rana sai ka same shi yana yin abubuwan da ba daidai ba duk da al'asulu don ya yi wa ɗan uwansa mizah ba haramun ba ne ya ɗan masa barkwanci ko wani abu amma ya kasance gaba ɗaya rayuwarsa komai da abin da inda ake wasan da inda ba a wasan da shi a wasa yake ɗaukar to za ka samu wata rana ya wuce iyaka ci da sha da aka ce ku ci ku sha aka ce ku luwa shirabu wasu ce la tusrifu hula hu la yuhibbul musrifin da ci da sha halal ne wani lokaci masu zama wajibi idan ya kasance rashin cin da shan zai ja maka halaka wajibi ne ka ci ko ka sha amma da Allah ya ce ka cika sha sai ce innahu la yuhibbul musrifin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kada ku yi almazaranci Allah baya san masu almazaranci kada ka ci sama da ka har ya jawo maka kumburin ciki cikin kai kumbura ko ya za maka wasu cututtuka kada ka ci yadda har za ka manta da waɗanda suke da bukata to saboda ka shi kansa fudulul mubahat idan abin da yake halal ne har aka wuce gwargwadon bukata aka kai ga yin wasu abubuwan da suke rana ne kari ne abin nan ne akan bukata to za su iya ja mutum zuwa ga aikata haram to mutum dawa in yana son ya kiyaye kai ya fada cikin aikata haram to irin waɗannan abubuwan ma ya kauce musu idan mutum yawaita mubahat san mubahat kayan jin daɗi kayan alatu kayan to duk sanda ya dan samu wani dan damuwa ta rayuwa sai kaga ya fara tunanin ta yaya zai iya samarwa da kansa waɗannan abubuwan da ya samu samarwa kansa to shi din sai shiga masa wasu hudubobi na banza har ka ga ya je ya nemi wannan abin ba ta hanyar da take halattacciya ba saboda mai saboda ya samarwa da kansa wannan abin yau kuma an waye gari babu su sannan ce wa mujanabati man yujahiru bi irtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha da nisantar wanda yake fitowa karara yana saban Allah bi irtikabiha bi irtikabil manahi mutum ya nisance shi hadisi a cikin sahih bukhari hadisin hadisin abu huraira kullu ummati mu'afa illa al mujahirun dukkan al'ummata Allah na yi iya mata afuwa amma banda waɗanda suke bayyana laifuffuka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana menene mujahara ce mujahara mutum ya yi laifi da daddare fa yasturuhu Allah ubangiji ta'ala ya sa masa sutura ya lullube shi fa yusbihu wa qad satarahu Allah wa huwa yaqulu ya fulan inni fa'altu kaza wa kaza wa kaza albariha ya waye gari Allah ya boye abin da yi sai rika alfari cikin abokansa cewa ai shi jiya kaza ma yayi jiya kaza yayi jiya kaza yayi jiya kaza yayi to kaga wannan yana nuna cewa ya kai matuƙa wajen rena abin da ya na saban Allah yana gaba komai bane wajen rena Allah ta'ala da ya sitirta shi ga shi ya saba masa ya sitirta shi bai banka da asirinsa ba an kama shi yana laifin amma kuma ya waye gari yana alfahari da wannan babu wani lokaci da ake mujahara bil ma'asi irin yanzu tunda yana saban Allah kuma yana recording din abin da yake yi na saban Allah da kyamara kaga ya mafi abinda hadisin ya zo da shi aka yi misali a matsayin mujahara tunda wancan wani za ka gayawa shi in ya fita ya faɗa wani ma zai iya cewa karya yake yi kai ma in kai wushi iska kana ita kai baka gaya masa ba shirri yake maka amma yayin da kai rikodin ka rinda nuna wa abokanka kaga wanda ya fi muni sama da wancan amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da wancan akan cewa irin su Allah ba ya fi musu irin su Allah ba ya fi musu waɗanda za su rika irtikamul ma'asi jihar bayanar jama'a su rika saban Allah bayanar jama'a ba sa jin kunyar kowa to yana da kyau mutum ya nisanci mu'amala da irinsu malam ya ce yana bayyana saɓan Allah wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha yana nuna ma abin da ya yi kyakkyawan abu ya yi, kuma har yana kiran mutane yana ba su invitation ta hanyar ya nuna abokansa ma ga yadda ya ga abin da ya ga abin da ya yi. yana kokarin gayyata su a yi saban tare wai ta hawa hawan biha yana rena abin da ya na saban Allah dauka ba wani abu ya yi ba har da zai cewa ya kamata ma ka akan yayi wala bari ma rakiba min ko ba abin da ya dame shi kowane irin sabon Allah ma zai iya yi fa inna mukhalatata mithli hadha da'iyatu ila sakhatillahi wa ghadabi mu'amala da ya da irin wanda halinsa haka yake to wannan zai dawo mutum shushin Allah zai ja maka shushin Allah domin ne yadda kake yi da shi tana nuna cewa ba. laifin da yake baka ɗauke shi komai ba inda kana jin kaikayi da radadi da damuwa da laifin da yake ba za ka zauna da shi ba ba za ka rike shi aboki ba za ka rika harka da shi ba za ka daure masa fuska ta san gan shi dan wannan ya zama masa wa'azi in yana son harka da kai to watakila ya yi kokarin ya gyara sai ku dawo ku ci gaba da harka amma in ka sakan masa fuska wancan ya sakan masa fuska sai ya cewa ashe ma abin da yake duk shi ne ma wasu ne ma suke jin tsoro ashe dan kayi ma ba komai al'umma ba za ta kyamace ka ba shi ne ya ce wala yukhadiquhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurmatuhu babu wanda zai rika cakuɗe ne yana gauraya da irin wanda da wanda halinsa haka yake sai wanda ya zama a zuciyarsa babu girmama Allah ta'ala babu sanin wato girman al'abubuwa masu alfarma na ubangiji to sannan yace wa min alamati ta'zimil manahi yana daga cikin alamomin da suke ta'zimin lahi nayi eh? ne ko to ne ta'zimin lahi ne ma amma na kan yafi yafi daidai domin min alamati ta'zimin lahi yana daga alamar wato girmama ganin girman abin da Allah ya hana an ya gababa lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu wato yayi fushi dan Allah yayin da aka keta yayin da aka keta wata kowace irin alfarma wato abubuwan da Allah ta'ala ya haramta aka keta alfarmasu wa an yajida fi qalbihi huznan wa kasratan idza usiya Allah idza ta'ala fi ardihi ji damuwa da karyewa a zuciyarsa yayin da za a saba wa Allah ta'ala a kasarsa a doran wato a kasarsa da ya halitta walam a bi iqamati hududihi wa awamirihi ya ji damuwa da takaici ya ga cewa ba a yi wa Allah da'a ba wajen tsayar da iyakokinsa da umarninsa walam yastati huwa an yughayyira zalika shi ko bai da ikon canza wannan saboda ka ya rika jin damuwa zuciyarsa duk ta karaya akan wannan to wani alama ce da cewa yana ganin abinda Allah ta'ala ya hana babban abu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Aisha ta faɗi siffarsa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa daga hannu ya duki wata mace ba ma raba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khadiman qattu wa lam ra'atan bi yadihi wa ma daraba ahadan qattu illa in illa illa fil jihad fi sabilillah in ba a jihadi ba annabi bai taɓa daga hannun sai da ki wani ba ko ya maru wata mace ko ya da ki wani ma'aikacinsa wani hadiminsa annabi bai taɓa yi ba yace haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam man taqama wa man taqama li nafsihi qat illa an tuntahaka maharimullah fa idan tuhikat maharimullah kana ashadd an-nas ghadaban annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ramuwar gayya don kansa ba dan shi an masa ce sai na rama bai taba yi ba sai dai lokacin da za a keta wata alfarma ta ubangiji to idan har aka keta alfarmar ubangiji to ya fi kowa nuna fushinsa zai yi fushi har a ga alamar fushin fuskarsa a ji ta a muryarsa a ji ta a lafizzarsa to wani alama ce da take nuna cewa bawa yana ganin girman abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ko ya hana yayin da aka keta alfarmar wannan abun to ya ji bacin rai amma ana saban Allah kuna tafawa da mai saban Allah kuna dariya an yi magana ka ce shi ya jiyo kai ba a bakinka ba amma zuciyarka ba ta damuwa da abin da yake wani alama ce da take nuna cewa kai ma wannan abin da aka hana din baka dauke shi da wani abu ba ya kamata zuciyarka ta yi raɗaɗi ko da ko ba za ka iya canza abin da yake yi ba ba sharaɗi ba ne don yana yin wani abu kai ka iya canza abin da yake ka iya hana shi idan ba ka da inko a hannunka ba ka da doka a hannunka ba za ka ɗauke ta ba kana iya yin wa'azi kana iya faɗakarwa kana iya nasiha kana iya ɗaukan maganar ka kai ta ga wanda zai iya yin wani abu yayin da dukkan waɗannan matakan da ka ɗauka ba su yi amfani ba to ka ƙi abin a zuciyarka idan ka ƙi abin a zuciyarka ta wannan ya kubutar da kai ta ma waɗanda ai su ne matakan da suka zo na hali abin kun man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu da yi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi fa dhalika adhafu al-iman to idan ba ka da damar da za ka yi magana saboda in ka yi magana watakila akwai abin da zai biyo baya marar daɗi ka yi kasan kana da tajiriba kana da masaniya akan haka ba ka da wanda zaka je ka faɗawa ya ɗau mataki ko ka faɗa bai amfani ba to alal akalla zuciyarka ta damu da abin da ake ka rika jin damuwa wani alama ce ta imani shine kuma matakin ƙarshe to idan babu wannan to alama ce ta cewa baka ɗauki wannan abin a matsayin wani abu aka yi wa Allah ba wanda na mutum ya tabbata a karan kansa cewa shi in shi za a yi wa ba zai haƙuri ba in mahaifinsa za a yi wa cin mutunci ba zai haƙuri ba amma za a yi wa Allah za a yi wa manzansa ko a jikinsa to wani alama ce ta cewa baya ga girman wannan abin da ake yi ana da cewa ho, hayyinan ba huwa inda Allah ya azim kuna tsammaninsa mai sauki ne amma babban ne a gurin Allah abun babba ne a wurin Allah to shi ne wa min alamati ta'zimin amri wan nahyi alla yastarsila ma'a ar-rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghayra mustaqimin 'ala al-manhaj al-wasat wato yana daga alamomin girma umarni da hali alla yastarsila ma'a ar-rukhsa kada mutum ya saki jiki da yawa dangane da abin da yake rukhsa ce sauki ne ila haddin har ya kai ga wani mataki ya kunu sahibu jafiyan yadda shi mai wannan sakin jiki din zai zama ya zurfafa da yawa ya zurfafa gaira mustaqimin ala manhaji wato gaira mustaqimin ala manhajil wasat ya zan bai tsaya akan wato bai daidaita akan hanyar da take tsaka tsakiya ba to shine malam ya bada misalai daga ciki yace me zalika sunnata وردت بالإبراد للدهن في شدة الحر lokacin da ake tsananin zafi sunna ta zo da cewa a jinkirta ta har lokacin da rana za ta ɗanyi sanyi wani hadisai sun zo da dama wanda suke wato kira zuwa ga wannan suke karantar da haka sawan abin da ya shafi abin nan hadisai a cikin sayar Bukhari da muslim da sunan abi dawud da waninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shiddatal harri min fayhi jahannam fa abridu bis salah ku ku ku wato tsananin tsananin zafin rana yana daga cikin hucin jahannama don haka ku ku jinkirta sallar azhar har zuwa lokacin da rana za ta yi sanyi fattara khusul jafi ce to sassa wato riko da ruksa amma wanda yake an zurfafa an wuce iyaka an da ila fawatil waqti mutum ya yi tabbarin ta jinkirtawa rana ta yi sanyi ta yi sanyi har lokaci zai wuce sauraka a zahar har a zo a shiga la'asar shi duk an taba shi ce ya ce yana dan bari ne rana ta yi sanyi a wani mukarabata kurujihi ko dab da za ta fita sannan ya zo ya yi ta ba a nitsa ba yana gudun kada lokaci ya zo ya fita fa ya kunu rakhisan jafiyan kaga anan yi riko da ruksa ya riko da sauki amma ya wuce ya zuzuta ya wuce iyaka wa hikmatu hadhihi ar-rukhsa yace hikimar da ta sa shari'a ta yi wannan sauki cewa a bari rana ta dan yi sanyi kafin ayi sallah anna salata fi shiddati al-harr tamna'u sahibaha min al-khushu'i wal-hudur idan akwai tsananin sanyi eh, tsananin zafi sallah tana hana mai yin sallah ya yi ya halarto da zuciyarsa sauraka ya shigo masallaci masallaci babu kafofin da iska take shigowa isassu ko babu abin sanyaya abin gurin abin nan haka da zafi allah allah zai ya gama ya ga cewa liman ya yi sallama an fita ko kuma aishi kaɗai ke sallar ya ga cewa da ya gama ya fita sauraka wannan tsananin zafin zai hana shi kushu'i zai hana shi abinan halartowar zuciya kan abin da yake yi wa ya fa'alul ibadata bi takarruhin wa dajar saboda ke raka yin ibada a baya su da kuma damuwa yana cikin wato ƙin abin da yake yi kamar irin an tilasta shi yake yi fa min hikmati shari sallallahu alaihi wasallam an amarahum bi ta'khiriha hatta yankasira al-harb kana cikin hikimar mai shar'antawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a jinkirta sallar hatta yanka sirar har har zafin ya yi sauki ya ragu fayu salli al'abdu bi kalbin hadirin bawa yin sallah da zuciya da suke halartacciya wa ya hasula lahu salati min al kushui wal iqbali ala Allah ta'ala da haka maqsudin da ake so a samu a sallah na wato fuskantar ubangiji ta'ala da zuciya da kuma kushu'i ya samu wannan shine hikima to amma mutum maimakon ya kula da wannan hikimar sai ya dauka wani abu ne na lalaci an ce a dan jinkirta kamar ana so a sangarta tashi ne saboda haka lokaci yayi sai ya ce ai abin nan ko ya daina halartar jam'i saboda shi liman baya jinkirtawar shi ya ce shi tunda haka ne kuma ga sunna ya manta kuma shi zuwa jam'in wajibi ne saboda haka sai ya ce shi zai jinkirta tashi ko su raba masallaci gida biyu akwai 'yan yawa akwai 'yan zafafawa to kaga garin ya yi aiki da ruksa ya kawo baraka kuma cikin mutane a nan liman ne yake da wannan damar idan ya ga zai yi bi ruksa din shi kenan in ya ga cewa akwai wasu uzururruka da za su hana shi to dole a yi sallah a bayan shi a haka ba ta aka yi wajibi ba ne sallah an yi ta haka ba ta yi ba musamman a yanzu da abubuwan ba irin ada ba ba kamar da ba can lokacinsu yanzu wasu masallatan ba da ac ne a ciki eh? ba ka waɗanda suke kasashen yan eh, ajin ka kaga ai ba su da matsalar wai maganar sanyi eh? ko mu nan in akwai wuta to mutane ma masallacin ake zuwa a baccin rana eh to kaga tunda har zaka iya baccin rana ai kaga zaka yi kushu'i akwai akwai abin da yake bacci kushu'i to kaga amma a lokacin wancan duk babu wannan damar kuma a garin Madina Allah da kira magana garin Madina ga tsananin zafin da suke da shi wanda mu ba mu da shi yanzu to kaga duk wannan hikimar da da da maqsad na shari'a duk kai ka tsallake shi kamar da abin kawai lalaci ne ka ganan ka ka wuce iyaka shine abinda malai yake cewa wa min hadha nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu bi hadrati at-ta'am aw inda mudafa'ati al-bawl wal gha'iti yana daga cikin irin wato wannan hikimar da take anan irin tace a cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na mutum yayi sallah lokacin da aka kawo abinci aw inda mudafa'ati al-bawl wal gha'iti ko lokacin da yake jin fitsari ya matse shi ko bayan gida ya matse shi duka a wannan yanayin guda uku ba zai samu kushu'i ba ba zai samu nutsuwa ba yayin da zai zo cikin sana jin yunwa ga kuma an kawo kaɓakin abinci gabansa ya zai yi yau sallah ta nutsuwa ba shakka hankalinsa gaba ɗaya yana kan abincin nan Allah Allah yake kawai ya ji shi ya yi sallama ya rawa abinci to kaga in haka ne to ya haƙura ya samu ya ci in ma ma ba sai ya gama ba ya dai samu abin da zai kawar masa da wannan wato wasu wasan da shugulin da yake cikin zuciyarsa sai da in ya shiga sallah zai yi ta anitsi shi yasa abdullahi dan umar a azumi yana jin kiran sallah yana jin ikama ana yi amma baya tashi da kabakinsa sai ya cika cikinsa saboda kada ya je ana sallah kuma yana tunanin kabakinsa na buɗe baki saboda haka ya zo shi bai tsaya ya ci ba ita kuma sallar gashi ya yi ta rabi da rabi to gane ya tsaya shi in ma raka a ƙarshe zai samu dai ya je dai ya je san ya san cewa sallar ta cikin nutsuwa yake da khushu'i azumin farilla da ah, to in an yi farilla min nan babu aulan nafila bi ta'alluq qalbihi bi zalika bima yushawshi yasa shi ibnu hazm a gurin a gurin a gurin jumhur jumhurin malamai ba su ce sallah ta bace ba dan kai sallah na rana ce sallar ka kai abin da ke makaruhi kai abin da zai jawo sallar ka radanta da kamala ta ragu amma sallar ka ta bace ba ibnu hazm yace ta bace saboda annabi ya ce la salata li hadrati ta'am wala lillazi lillazi yadfa'uhu al-akhbathat annabi ya ce ba sallah don haka ba ka da sallah to ma da yake li ta'alluqi qalbihi min zalika bima yushawwishu alayhi maqsud as-salati saboda zuciyarsa za ta ta'allaka da abin da zai kawo masa matsala zai rikita masa maqsudin sallarsa shine samun nutsuwa fala yahsulu al-murad minha abinda ake muradi a sallah ba zai samu ba saboda ga abinci shi kuma ga yunwa a cikinsa ga fitsari ko bayan gida yana damunsa saboda haka muradin da ake so a samu na na khushu'i allazina hum fi salatin khashi'un to ba zai samu wannan khushu'in ba shi fa min fiqhi ar-rajuli fi ibadatihi an yuqbila ala shughlihi fa ya'mala yana daga cikin fiqhin wato fiqhun mutum sanin sa da ilimi a cikin harkar ibadarsa mutum ya gabata zuwa ga abin da zai shagaltar da shi ya ga ya aiwatar da shi tukunna da farko ثم ko قلبه للصلاة ثم يفرغ قلبه للصلاة sannan ya wofintar da zuciyarsa idan babu komai a zuciyarsa sai maganar sallah ya riga ya ya riga ya kawar da dukkan wani shugulin da yake cikin sallarsa sai shugulin sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi abdullahi dan Mas'ud inna fi salati la shughla ita ma sallah shuguli ce mai zaman kanta sauraka bai kamata kana yin ta kana yin wani shugulin daban ba fayakuma fiha wa qad farraga kalbahu lillahi ta'ala ya zama ya tsaya a cikin sallah yana sallah gaba ɗaya zuciyar shi ya bada ita ga Allah babu komai a cikin ta sai Allah wani nasaba wajhahu lahu ya kafa ya kafa fuskarsa gaba ɗaya ga Allah ta'ala wa aqbala bi kulliyatihi alayhi gaba ɗayansa da jikinsa da jininsa da tsokarsa da tunaninsa duk gaba ɗaya ya mika su ga Allah ya fuskanci Allah da su faraka'atan min hadha min hadhihi salati yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbihi raka'a biyu da musulmi sallah zai yi a da irin wannan sallah to ita ce za sa a gafarta masa abinda ya gabata na laifuffukansa wato mutum ya yi sallah da nutsuwa din nan shi zai sa wato da yake cikin wato da yake cikin wannan sallar na nada na gafarar zunubi ya same shi to yace wannan ita ce hikimar da ta sa aka ce ayi ibradi a sanya sallah zahar? kada a yi ta lokacin da ake tsananin zafi domin kada a rasa khushu to haka nan dukkan wani abin da zai iya ɗauki hankali lokacin da ake sallah to a gabatar da shi matuƙar dai ba zai bayu zuwa ga fitar lokaci ba a gabatar da shi to amma in za a gabatar da shi har ya bayar zuwa to kuma an shiga a tarakkusul jati wanda shi yake magana to wannan misalin farko misali na biyu shine misali da abin nan saukin da aka ba wa matafi wajen hada sallah to ana akwai maganganun malamai wanda shi zai kawo nashi fahimtar yayi misali da shi wanda insha Allah muka zo za mu yi ƙarin bayani a kai abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala